Wannan mataki da majalisar ta ɗauka ya biyo bayan wani ƙudiri ne da mataimakin marasa rinjaye, Sanata Emmanuel Bwacha ya kawo zauren majalisar, inda ya nuna damuwa akan mummunan halin rashin tsaro da ƙasa ke ciki a halin yanzu. Sanata Bwacha ya ce a cikin Najeriya ne kawai za a iya amfani da kayayyakin sadarwa irin su wayar hannu ba tare da wani tsari na zamani ba. Buwata ya kara da cewa yanzu haka 'yan fashi da 'yan ta'adda suna tattaunawa domin neman kuɗin fansa ta hanyar amfani da wayoyi tare da yin nasara da su. population na Najeriya kusan miliyan fiye da miliyan 200. Wansu kasashen da ba mu kai su ba, wani abubuwan duba su fara wurin. yaya za ka ma ɗauki sim card ka yi amfani da shi misali ko a saudi arabia ko a iran ko a israel ko a wani kasa dai wanda kusan a ce mu yanzu da mun kai su ma ba kama ya nema za ka fara saboda haka abu ne wanda ya kamata mu yi nazari kuma mu yi tsohon daka mu maganin sun ba haka ba kwana tashi ba wanda zai ya fita ma gidansa. Shi ma sanata Abdullahi Adamu ya ce duk wani mai hankali kuma ɗan ƙasa dole ne batun tsaro ya tayar masa da hankali domin ba wai ta hanyoyin sadarwa kawai ba abin ya haifar da sace-sacen mutane. Da ba wani zaman za a yi a kasan nan duk mutumin da ke harkan gwamnati ke da wani rawa a gwamnati da za a ce an zauna a yi wani magana mutum ɗaya biyu uku wanda yake maganin harkar tsaro bai shiga ciki ba. to kuma ba abin da wanda yake zan faɗa a gidan rediyo an ce ai kaza kada ai kaza a'a iyaka dai mu jawo hankalin al'umma a baiwa gwamnati goyon baya daidai gwargwadon mu ba mu don dalili da za mu zama na gwamnati ta yi gabas mu yi yamma duk ɗan ƙasan nan ko yana apc ko yana pdp ko yana wuce jam'iyya ne a nan dai ƙasan harkan tsaro ya shafi shi kamar ya kowa banka ka dinkin ke faruwa baya cewa ah, wani ɗan apc na kaje aka sace shi ko aka kashe shi a jihar ka jihar ka nan wuri abu ya samu dan pdp wani za samu dan apc kwana kwana a kashe dan jam'iyyar apc shugaban jam'iyyar apc na jiha ta ce ko to saboda haka abu ne ruwan dare mai gama duniya amma a wani abu mai kamar mayar da martani ministan kula da ma'aikatar sadarwa isa ali fantami ya ba da bayani cewa a lokacin da ya kama aiki an rufe layuka sama da miliyan biyu waɗanda ba a yi musu rajista ba zuwa na da ne akwai sim da ba a yi rijistarin ba da ake aiki da su a wayoyi a najeriya a ƙarƙashin umarninmu mun binciki adadin su da adadin ma ba a samu sani ba aka samu guda miliyan tara ne da dubu ɗari hudu cikin taimako allah muka sa a kammala registration su wanda ba su yi ba a rika layukansu a cikin ƙasa da wata guda an rika layi miliyan biyu da dubu ɗari hudu da yan kai da wanda ba su yi ba kuma tun daga nan muke ƙoƙarin sa ido mu ga cewa dukkan wani sim a masa rajista a najeriya don wannan zai taimaka wajen harkar tsaro da kuma abin da ya kama da wannan a yanzu dai majalisar dattawa ta ce ta damu ainun da yadda tsakanin masu kariya da mai karewa na ƙara lalacewa a sakamakon haifar da karya doka da oda kamar yadda aka nuna a lokacin zanga-zangar yan Sars, wanda wasu ɓata gari suka kwace daga baya madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya